سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد بينهما مئة جلة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu dora a kan darasinmu na suratul azab wanda satin da ya wuce mun tsaya karshen aya ta biyar. Faɗin Allah madaukakin sarki wa radda Allahu alladhina kafaru bi dhalbihim lam Allah ya ce Allah ya mai da kafirai baya da mugun nufin da suka zo da shi na murkushe musulunci Allah ya ce lam yanalu ba su riba ce alkhairi ba ba su koma da wata riba ba wa kafa Allahu al-mu'minina al-qitala Allah sai ya fitar wa mu'minai da wannan yaki abinda dukka za su tsaya su yi Allah ya yi musu wannan kuma dama shi ne alkawarin Allah in tansurullah yansu Allah ce matukar kuka tsaya wa Allah matukar kuka tsaya ma addinin Allah Allah ce Allah zai tsaya mu in kun tsaya Allah zai tsaya mu wannan alƙawari ne إن تتقوا allah يتألكم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا ايها الذين امنوا الله يا قوه لسكر ايمان الله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الله يمشي شرطيا in tattakulla Allah ya ce in kun kiyaye dokokin Allah in kun ji tsoron Allah yadda Allah kun furkana Allah zai sanya muku wani mai rarrabewa wata rariya wani matankaɗi da zai dinga rere muku abin da zai cuce ku daga abin da zai amfani in sha Allah gobe muna da muhazara su da guda a akan wannan kabiya ta nasara yana alaka da bin Allah na rantsi da Allah kin ba Allah ko mu yi haƙuri uwa mu yi haƙuri mu riƙe addini in ko muna son sauki mai rike a in muna son sauki wallahi mai rike na rantse da Allah ba wadda dabara su za su shi ba wadda dabara su za su shi wa kafa Allahu al-mu'minina al-qitala Allah sai ya fitar wa mu'minai da wannan yakin Allah ya ce wa kana Allahu kawiyan aziza Allah mai karfi ne kuma mabuwayi ne shi ba abin da baya yin buwaya in ɗanka ya gagare ka zai gagare Allah ba zai gagare Allah Allah ya ba mu iko na tsayuwa a kan wannan addini domin ganin nasara a duniyar mu da lafiya Allah ya sa karatu cikin musu amfani su sai Allah ya su بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقبث في قلوبهم الرعب فريقا فريقا تقتلون وتأثرون فريقا الله لو كنت تكيتي وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم الله سيستوكر da waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin ahalin kitabi min sayasihim daga cikin kariya da ƙarfin makamansu a saya jam'i na asisar shi da igwa-igwa kariya da mutum ke da shi duk wani abu da mutum ya daka don ya kare kansa ana ce shi a saya Allah ya ce wa an zalallabi na kafarun min ahalin kitabi min sayasihim Allah sai ya saukar da waɗanda suka kafirce ma Allah ya fitar da waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin ahalul kitabi min sayafihim daga cikin ganuwarsu da kariya da suke da shi wa kadaba fi qulubihim rubi Allah sai ya mutu a cikin zuciyarsu fariqan taqtuluna wa ta'tiluna fariqan wa ta'tiluna fariqa Allah ya ce ga wani bangare na waɗannan kafiran ahalul kitabi Allah yake kuna masu karkashe su ga waɗansu kuna masu kama su bayan jama'a mun ta? lokacin da aka yi wannan gangami da muka gabatar da shi a baya na ganin bayan musulunci da musulunci Allah ba akbar musulunci shi ne na mana idan da adawa da musulunci ko shiri da musulunci yakan iya sa a musulunci wallahi da musulunci bai bar garin da musulunci bai fita daga garin Madina ba tun da kaga ya bar wancan yanki ya zo har gari. ai ba zai iya shan gaban ba zai iya shan gaban ka hakura kawai ka bar musulunci ya fita in ka sha gaban sa wallahi zai ture lokacin da aka yi wannan gangami na azab domin a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ga bayan musulunci to kun san waɗanda suka warware alkawari na ƙarshe daga cikin ƙabilun yahudawa a madina su ne banu ƙorinta mun karanta yadda banu ƙainuka suka warware alkawari mun karanta yadda banu nabi su ma suka warware alkawari da yadda Allah ya yi umarni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kore su a madina to jama'a har an zo dab da za a yi wannan yaƙi na ahzab gangani ya haɗu banu kuraiza ba su warware alkawarinsu uyayi bin al'asar shi ya je ya yi ta lobin din shugabansu wallahi sai da ya roƙa su suka warware wannan alkawari da ke tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi bayan sun warware labari ya cimma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa banu kuraiza su ma fa sun warware alkawarinsu da musulunci sun warware alkawarinsu da musulunci saboda annabi ya tabbatar sai ya tada waɗansu sahabbai guda da ku ba da tabili ku ba A tabili a'a akwai sa'ad ibn ubada da akwai ɗayan shi kuma sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa da waɗannan mutane sa'ad ibn mu'az da sa'ad ibn ubada annabi sai ya sa su yace ku je ku samu shuwagabannin banu quraiza ku tambaye su ku tabbatar alkawarin munanan ko sun warware suka je suka tabbatar da cewa sun warware alƙur'ani sa'ad ibn mubada shine shugaba na kazrat sa'ad ibn mu'az shine shugaban aure kuma kuma da su ne manyan kabilu da suke zaune a madina suka je suka tabbatar da cewa banu quraiza sun warware alƙawarin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to jama'a aka zo aka yi duk hadisi da muka karanta din nan daga ƙarshe Allah ya turo isa ta kori waɗannan kafirai ba tare da an yi buga buga ba Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan kafirai sun watsi har ya dawo gida ya yi wanka sai ga mala'ika jibril da zai ce shi Muhammadu na kuna ta wanka kun ajiye makaman ya ce wa mala'ika jibril ya ci to ya tsare malaika da ya ce shi mu malaiku ba mu ajiye kayan faɗan ba me ya saura ya ce mishi Allah ya umurce ni in gaya maka yanzu a tafi a je a yi a takin banu riga. ba sun warware shi ba su ya ki sa kaya Allah ya turo guguwa ga mala'iku sun koyi kafirai yace saboda a je a yi a hakin ɗinsu a anguwarsu bayan sallar azhar wannan abin ya fara a lokacin ne annabi ya fito ya tara safansa ya ce musu la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani qurayza kar wani a cikin ku ya sallar la'asar sai a wani qurayza maza wacce ma bai koma gida ba sai ya koma gidansa maza a bani qurayza a je a yi a ɗakin da an gwarba ɗaya wanda a wannan tafiyan sabbin suka samu sabani a hanya lokacin la'asar sun cin musu waɗansu da ke mu tsaya su yi sallar la'asar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta waɗansu suka ce an annabi ya ce ba la'asar sai a bulu kuraiza haka suka ce bayan sabbin shi gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manyan dakarun suka biyo su a baya wannan makawo ibn ummi maktum shi annabi ya sa ya tsaya a Madina ya rike na kafin a dawo aka kuma aka je aka tsare banu koyza a anguwarsu kwana ashirin da biyar ba shiga ba sun kuma kune ganuwarsu annabi ya ce a tsare su ruwansu zai kare abincinsu zai kare bukatunsu za su kare dole a buɗe anguwar kwana ashirin da biyar suka tabbatar ba wannan dako da aka musu ba na karau sai suka shawara a tsakaninsu a cikin anguwarsu suka ce kawai mu buɗe duk abin da zai faru ya faru mu kuma miƙa wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan aikin su yi fito sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna son Abu Lubaba za su yi shawara da shi musulmi ne annabi sai ya ce kaje akwai sakon da za su bashi annabi ya ce ka ne suka ce don Allah ka bamu shawara yanzu in muka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hukunci na cin amana me zai mana Ya ce musu Ya ce musu innahu zab yanka ah, ah. eh kalle kalle wa kafa Eh. to shi kenan bayan sun fito sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kun warware alkawari kuma kun ci amanar wannan gangami da aka yi yau idan da an samu nasara da da ku aka murkushe mu aka ga bayan addini suka ce mun warware alkawari me hukuncin suka ce to muna da kudi guda daya mu ne ba mu so kai game da hukunci a zaɓa mana wadda zai mana hukunci da alƙalanci a kan wannan cin amana annabi ya ce ku faɗa da kanku ba ku ke so suka ce mazala mun zaɓi sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az shine shugaban au to aus kuma dama akwai kawance tsakaninsa da banu kureza. kun san banu kayyuka lokacin da suka ci amanar ubay bin salul da ya zo ya shiga cikin maganar da aka ba shi dama ya yi hukunci da ya sake su to sai suka ce to bari su ɗauko wani daga cikin kabilar da suke da kawance da su ta yiwu idan an ba shi dama su ma musu abuwa sai suka ce a ba su sa'adin mu'ad sa'adin mu'ad na halittin bukari mutum ya fi hadisin الذي يكفي اهتز عرش الرحمن لموت فعله معاذ العرش الله سيد يجلسك عند فعل ابن معاذ يموت الايمان ان شاء مدى سوره الجين الذي يكفي اهتز عرش الرحمن لموت فعله معاذ يا ذو شاكر annabi ya ce to mun sa ta a tsakiya waɗannan mutane ga abin da suka yi na cin amana da warware alƙawari hukuncin da ka hukunta shi ne abin da muka yanzu da shi su sun ce duk abin da ka hukunta ya yi mu ma mun yadda duk abin da ka hukunta ya yi sa'adun mu aka ce mu ni zan yi hukunci annabi yake kai yake tabbas zai yi hukunci yake to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hukunci da zan yi waɗannan mutane duka a ware su ke a tsara duk wanda ya balaga a fille kansa wanda bai balaga ba ya zama bawa annabi ya ce alhamdulillah bi hukumin lahi wa rasuli yace hukuncin da kai ya dace da na Allah da manzon Allah a wata riwaya annabi yace kai hukunci da ya dace da hukuncin Allah tun daga sama ta bakwai aka sa su alayi annabi yace a tura raji manyan ramuka aka tura aka ba mai gata gata yari ne

ya tafi kawai kuma yi da shi kuma wanda ya yi shi to abin da aka yi saboda aka Allah ya ce wa anzalal ladina zaharuhum ai wa an anzalal ladina awanuhum min hali, kitab Allah sai ya saukar da waɗanda suka taimaki wannan kankami na kafirai daga cikin ahli kitab min sayasihi daga cikin kariyarsu da ganiyarsu ganuwarsu wa kallaba fi qulubihim mai Allah sai dai tsoro a cikin zuciyarsu ka cikin za a yi nasara a kanka abinda ake fara jefawa a zuciyarka tsoro shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa kafirin duniya za su yi dandaso a kan ku su kewaye kamar yadda masiya ke kewaye kwanon abinci sakon suka ce karancinmu ne zai ja mana haka manzon Allah ya ce a'a ai kuna da yawa a wannan lokacin waɗansu cututtuka guda biyu ne suka same ku akwai son duniya da gudun mutuwa idan kuka samu wannan ciwon abu na farko da Allah zai muku sai ya cire tsoronku a zuciyar abokin gaban to daga lokacin da kake bayi tsoronka to kuma bayi shanka duk abin da zai faɗa a kan ya san babu ya san ba saboda an cire kwarjininku a cikin zuciyarku to Allah sai ya jefa musu tsoro a cikin zuciyarsu farikan da tattalon Allah ya ga wani sashi wani yanki daga cikinsu kuna karkashe su wata alfiruna farika sashi Allah ya su kuma kuna kama su a matsayin ayi mun je ta kuma ba mu furenda Allah ya samu dai وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قدير وأورثكم أرضكم الله سيجادر منكم يكسرسوا gonakinsu filayensu duka sai suka zama naku wa diyarahum da gidajensu wa da dukiyarsu wa arban lamta fa'ura, Allah ya kai mun ba ku kyauta na wata kasa ma da ba ku za ta wata kunna ita ce kai ba Allah ya kan ma za ku je ku karbe su da Allah ga gidajen su ga gonakin su ga filayensu, su ga dukiyar su Allah ya ce wa arban lamta fa'ura, Allah ya ce da wata kasa ma wata ba ku za ta ba to kai ma nan gaba kaɗan Allah ya ce ita ma za ku je ku rike ta ku mallake ta ta zan mallakan ku wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya ce lalle fa Allah na da iko akan komai da komai kun ji yadda Allah ya ce eh. idan Allah ya zo samar da canji canji yadda zai zo da canjin sai ba kuma banki kai sai ka yi tunanin ta yaya za a samu canji shi abin da Allah ya so ka sallama shi abin da yake so ka sallama mishi lokacin da ka sallama mishi ka tsaya kan abin da ya tsani da kai to shi Allah mai iko ne a kan komai da komai akwai abin da zai gagari Allah ne ba zai gagari Allah sai Allah ya ce يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. wata rana matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka nemi kari akan abin da ke ba su ciyarwa a cikin gidansu kai ne shugaban musulmi? kai ne kai rukashin lafi kai ne dukiya da komai ta gudanarwa cikin hannunka manzon Allah a dan mana kari a yalwata mana yanayin abincin gidan nan mata mu ma mu dinga dan tsarawa a cikin gidan annabi ya ce musu a iya abin da nake da shi ke da kuwa duk abin da ka sani annabi ya ce in nace wa Allah ya mayar mu da dutsen kudu kuɗi Allah zai kai mun da shi to amma rayuwa tana da tsari shi musulmi yana da tsari suka ce suna bukatar a kan abin da ake ci a cikin gidan suna bukatar ƙarin walwala da wadatarwa kan abin da ake ci a cikin gidan annabi ya ce musu iya abin da nake da shi iya abin da nake hakuri da shi iya abin da nake da shi iya abin da nake hakuri da shi sai suka wannan ɗan matsalan ba da suka yi lalle a samu kari ko canji Allah sai saukar da waɗannan da yake ba su da ya Allah yake ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qul li azwajika ka faɗa wa matanka in kuntunna turidna al-hayata duniya dunya wa zinataha idan kun kasance kuna nufin rayuwar duniya adon rayuwar duniya shi da mori a ƙana a more a samu walwala a rayuwar duniya wannan ita ce manufar ku ba ta alaina to duk baki ɗayan ku ku zo ku ku majji ku kunna in ba ku mut a tufara shi ne kyautar da ake ba wa mace za a fice ka ku sarri ku kunna karatan dalila su sake ku shika mai kyau ma'ana su take ku shika a cikin mutunci wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa amma idan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da gidan lahira kuke nufi to ku yi hakuri da matsayin da Allah ya ajiye ni a kansa fa inna Allah a'adda lil mu'minati min kulli ajran azima Lallai Allah yayi tanadi ma kowace ɗaya daga cikin ku da ta kyautata zamantakewanta da mijinta ta kyautata zamantakewanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajaran azima wanda ta mako mai girma kun ji zai Allah ya Allah ya kira su duk wanda ta na tace sai an samar mata da wani walwala a cikin gidan sama da karfin mai gidan to a ba ta zai ko dai ta zafi duniya da jin daɗin duniya da ɗanawar duniya a ba ta takarda ta je ta auri mijin da za ta ɗana duniya da shi idan kuma kuna son Allah da manzan Allah da gidan lahira to nan kuma ku haƙura da halin da Allah ya ajiye nufin ku a kai nan kuma in kun yi haka Allah ya muku tanadin wani ko mai girma a ranar alkiyama jama'a mun fahimta duniya da lahira da haka ko ka tanki wannan ko ka tanki wannan ai kun zabi da su. ko ku zaɓi duniya da adon duniya ko ku zaɓi Allah da manzon Allah da gidan lahira zaɓin kenan sai ma iya zaɓin kenan sai ka kai yau da maka jama'a abin kuma da suke bukatar nan ba fa ya hana su kiyamu laili ba ba fa ya hana su karatu alqur'ani ba ba fa ya hana su sallar marha ba ne a'a wata bukata suke da shi na ƙari amma dai lokacin da suke bukatar mijinsu bai da halin wannan ƙari Allah ya ce to tun da kun matsa lamba idan wannan kuka zaɓa a sake su to ina wadda kuma neman wannan abin ya hana shi karatu alƙur'ani wadda neman wannan abin ya hana shi kiyawun laifi wadda neman wannan abin ya hana shi tsayuwa ya yi addini su ba abin da suka bari da addini abin da suka nema a ƙara shi ne bai samu ba to sai aka ɗaukar da waɗannan ayoyi da zasu jama'a muna fahimta Allahu akbar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi matar daki daki yana karanta musu waɗannan ayoyi da zafi da Allah ya ba su ko dai su zafi duniya da gidan duniya a sake su ko su zafi Allah da manzon Allah da gidan lahira Allah ya su tanadin alkhairi a gidan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi gabatar musu da wannan zafi ta kanna na Aisha a fara. Domin ita yarinya ka san fa na da Aisha da ke ji ana na Aisha na Aisha nan har aji gama wannan soyayyar da duk zaman da aka yi nan annabi ya rasu ya barka, a lokacin da suka shekara 18 a duniya. Ku gani ita yarinya ce annabi sai fara zuwa wani yace ce abinda kuka dan matsa min lamba akai na ciyarwa din nan to Allah ya ce in ba ku zabi kamar yadda muka karanta sati biyu da wuce kun san shi annabi ko ma ta sai ta taba shi Allah ya shi ko ma ta sai ta taba shi Allah ya shi yace to Allah ya saukar da ayoyi na zabi a ba ku ko dai abinda kuke bukata in kun nace Allah ya ce su sake ku a cikin mutunci idan kuma kun zaɓi Allah da manzon Allah da gidan lahira to ku haƙura da wannan to kafin ya gaya wani na Aisha tun da ita yarinya ce sai ce zan karanta miki zaɓin da Allah ya bar amma ba ni so in na gaya miki ki zaɓa har sai kin da kin shawara da kiyaye. yake saboda annabi ya san iyayena. ba za su ban shawara in kashe a wani lokacin da annabi ya karanta masa zaɓi sai take to ba za a yanzu wannan shi ne sai na yi shawara da iyayen ka ce mishi a na zaɓi Allah na zaɓi manzan Allah na zaɓi gidan lahira abinda da muke bukata na kayan ma ni yanzu ba ni son abin ma ba ni so ba ba zan kara ba ne yanzu ma ba ni so ne wasu wata abin ba ni so. Take da shi kuma kada ka kaje za ka gaya wa sauran matan ka ka ce na ce ke na ce su. Amma ne yanzu a siya su yi ainihin malami. Ga shi kuma mun sani? Eh, lokacin da ya yi ilayi ya kyau da ke su wata guda ba zan sake shiga cikin gidan nan ba ba zan sake wata mu'amala da kowa cikin gidan nan ba sai na yi wata guda annabi ya yi shi da abu da ke zauna a aiki a masharafa ta shi da na aiki da su ya fi kowa da ta ce idan na ga yau ban kan shi ba ba wani abu da ya faru ta ce sun ce kai bari in sai ka samu marmar Allah su ba ku ba shi duk ta bai na duk duniya ba waɗanda waɗannan kwanaki suka ɗaga wa hankali kamana duk amma sai su daure da ya kira kwana ashirin da tara sai ya shigo gida yana shigowa ka ji wani kokari sai ya yi mazala cewa kuka yi wata lafi yau kuma kwana ashirin da tara kana da sauran kwana sai ya ce a a'a ai kwana ashirin da tara ba wata sun ce da na ga zai juya da ba zira kama sallallahu to duka Allah sallallahu alaihi suka zabi Allah da manzan Allah da gidan Allah ya ce idan kun zabi Allah da Allah da gidan lahira فإن الله أعد للمسلمات من كل كل أجرا عظيما شو الله يعني ذلك لو أنت تمكو من جرمة بقوة شديدة تشوف الزمن كيوانتا زمن الله صلى الله عليه وسلم شو الله يشوف يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي التي يقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يعجل كنا بفاحشة مبينة duk wadda ta zake daga cikinku da wata alfasha bayyananna ta walakanta manzon Allah ta yi rashin kirki wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka Abdullahi kan Abbas ya faɗa man ya'ti min kulli bi fahishatin mubayyina duk wata ta yi nishudi wa manzon Allah ta yi tawaye wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ta ki hannuwa ko ya umurce ta ta ki bin umurnin yudha'af laha al-azabu bi ifayn to Allah zai ninka mata azaba ninki biyu ninkin farko na saba wa ninki na biyu na saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ku mijin ba ɗaya yake da sauran lokaci idan ku kai abin da ba daidai ba to bayan kun saba maka'idar aure ko kuma kun saba wa kairu kalkin lafi mafi bisi a cikin halittun Allah to za a dinka muku azaba ninki biyu wa kana zalika ala Allah yasira kuma hakan abu ne mai sauki a wajen Allah to sai Allah ku ne. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنط منكن لله ورسوله كما دوتي كدوتي أكن باء والله زمن الله صلى الله عليه وسلم تكشفنكم kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata amal salihan ta tsaya akan aiki na karsace sai aiki mai kyau nu'tiha ajraha marratayn Allah ya tauza mu ba ta sakamakon da ninki biyu domin ta yi da'a ma Allah ta yi da'a wa manzon Allah ma'ana ta bi aure kuma bin auren ta manzon Allah ta bi Allah ya to anan ma za mu ba ta sakamakon ninki biyu wa a'tadna laha kari ba Allah ya kuma mun yi masa tsanani na wani arziki na karanci a ranar kiyama wannan arziki na karanci shi ne gidan aljanna dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya da shi aurensa mace ta mutu a gidansa ko kuma ya mutu ya batta ba ta fitar da aljanna yana rayu cikar su a gidan

النفاق إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا يا نساء النبي الله يسياكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لستن كأحد من النساء matsayinku da martabarku ba kamar sauran ɗaiɗaikun mata ba ba kamar sauran gama garin matan musulmai ba ku kuna da matsayi na musamman kasantuwar ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi Allah ya ya ku matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lattunna ka ahadin min nisa'i matsayinku da martabarku ba ɗaya ba ce da sauran ɗaiɗaikun matan duniya in kai sunna amma in kun tsare tsoron Allah kuna da martaba kuna da gaza kuna da matsayi sama da kowace mata a duniya in kai sunna amma in kun tsare ta kawa kaga matar annabi nuhu da ba su tsare ta kawa ba yau matar ka da suke gidanka ta fi matar annabi nuhu kima abun Allah matar annabi nuhu da ba ta tsare ta kawa ba yau matarka da suke gidanka ta fi matar annabi Lut matsayi a gun Allah don me domin ita matar annabi Nuhu da matar annabi Lut Allah ya tabbatar a Qur'ani kan mutum وضرب الله مثلا قال الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا الله ياخذ مثال المكافرين كمدى رايوسو ده معاملرسو ده الله يقول لهم مثال امرأة نوح وامرأة لوط ما ترى النبي نوح كما ترى النبي لوط kanata ta ta abadaini min ibadina salihaini Allah ya ce waɗannan mata biyu sun kasance karkashin auren waɗansu bayinmu guda biyu salihai Ba ta kuma sai suka haɗinci mazajensu abinda suke tukawa na ɗauki su kuma suna warware falam yukun ya an kuma min Allah sai a sai ya zama wannan zamantakewarsu na auratayya da suke tsakaninsu? su ba su wadatar musu da komai ba wasila da kulannara ma addalilin Allah ya ji aka ce ku shigo ku tare da masu shiga ƴan wuta kun zama ƴan wuta Allah ya ji to ne ku kace musu shi ke wuta tare da mazauna cikin kun ji cewa kin wuta ne ko saboda bai fasi tauhidi Allah ba akbar to shine Allah ya la sunna ka ahadi bi da sai ce in ta kai sunna in kun tsare ta kawa wannan ita ce kaidar musulunci wannan ita ce kaidar musulunci idan mahaifinka ya yi aiki kai ba ka yi aiki ba sai ka ɓaci maka ba ku ga yadda ta ɓaci wa ɗan annabi Nuhu ba ba ku ga yadda ta ɓaci wa baban annabi Ibrahim ba to haka kowa ya yi kai saboda ka annabi ke gaya wa sassa na fasu ya ce salini min mashi duk abin da kike so a dukiyar tambaye ne in an la ubni anti min Allah a amma in kin yi ba daidai ba ba zai iya wadatar miki da komai a kun Allah ba to malam gaskiyar musulunci ka yi wa'azi ka tashi ba matar da ki tashi ki yi Allah ka tura ɗanka islamiyya ya ya dawo kai maka ɗauki littafi da littafi islamiya كمان نفكوا إلى ناش ناشي ناك ناك نما ترك نما ترك أي كبيا ما تلباري آسيا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين أنا أنت أنت مدرسة الدنيا بعتبر أنت كثير بعتبر لا وأنا فرعون كيف أقول لك أن القرآن كثير فرعون shi ita da auna ne mutunta amma suna aljan dukkan waɗannan ƙayoyin jama'a abinda suke nuna maka addini na wanda ya yi addini na wanda ya yi addini na wanda ya yi eh, Allah ya samu Allah ya inista in istakaitun in kun tsare ta takawa fala ta ba'ala bil qawli kar ku dinga sassauta maganar ku kar ku dinga rairaya zance in za ku yi fa yatma allazi fi qalbihi maradun har wani wanda ta take da ciwo ya sa wani tsammani masalan shi ke Allah ya tsare mu ke da ciwo Allah ya ce ya kuma san musulmai in za ku yi magana kar ku dinga sassauta maganan kuna rairaya ta saboda kar mazinaci ya sa tsammanin zai samu dama a kan ku wa kullu qawlan ku yi magana da dace da shari'a yadda Allah ya umurce ku aka za ku yi kar ku yi zance da waɗansu mazaje da ba za ku ba wadda maganar ku zai ɗauki hankalinsu Allah ya kar ku yi kar ku yi Allah Idan eh, za ka ci gaba duka abin da ake so shi ne kai shi da wuta in eh, kai shi da wuta Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna Allah ya ku lazin cikin gidajen ku zauna a cikin gidajen ku mata wala tabarrajna kar ku dinga fita cikin tabarruji cikin ado da kwalliya tabbatun da jahiliya ta kula irin fita na jahiliyar farko Allah ya karbi idan wani larura ya kama ki fita wata bukata ta taso ki fita to yi shiga irin na musulunci abu hore ya ce kuma san mu idan mace ta fita za ta je anguwa in ka hango da za ka dauka bukka ne ke zo irin suturan da suka yake har sai ta kusa tukunna ka gane mutum ne ce to ba da idan ma bugu suke sakawa ina ne da su mutu in ma an ce miki ba kauyar ina da zai zai mutu yar min ma ina da zai mutu zai zai mutu zai zai mutu wa karna fi buyutukunna Allah ya ce ku zauna kullabin ki ɗakunan mutu ku lazimci gidajen kar mace ta zan tana fita babu gani da babu gani kar mace ta zan kullum ana ganin ta akan ji yakan rage masa kurajini da kima a cikin rayuwar ina rage mata kima ita mace gwargwadon fitanta gwargwadon rabuwan alheri yana duk Qur'ani in Allah ya zo maganar matan aljanna sai ya ce a kanye suke aljani ko mutum bai taba alaka da su domin matar da ta fi kame kanta to ta fi kwarjini da kima duk matar da ta yi yawan fita to ta kan yi arha kimanta da ya kan rabu a wajen mazaje tafiyanta zirga-zirganta yana rage mata albarkar rayuwar cuɗanyanta da mazaje yana tafiyar da albarkar yana tafiyar da albarkar rayuwar Allah ya ce wa karnafi biyu cikin namu kullafinci gidajen kullafinci ɗakunan wala tabarrajna kar ku dinga fita barkati cikin ado da kwalliya da shafe-shafe da farko da zahiriya fi kula irin fitan jahiliya da farko a lokacin jahiliya aka yi wannan kar ka yarda ka auri matar da ba ta ɗauki tsiraicin da mutuncinta ba kar ka yarda ka aure kar ka yarda ka auri matar da ba ta ɗauki tsiraicinta a matsayin mutuncinta ba. Kar ka yadda ka auri matar da tsiraicinta shi ne a adonta. Sai yanzu ka so a ce matar da ka aura tun abubuwan kowa ya fi Sai ka so Mai ci shi ne ba zai so haka. Sai ina umarin tari kun gani wallahi kuda namiji ba su shekara kuda namiji ga hadisin nan abokai. lokacin da aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da za su faru da al'ummar su bayan mutuwa an nuna mishi gidan sai na Umar sai ce bari in je in je gidan kuma Umar alshi annabi ya ce ina sa kafa sai na ga wata mata tana alwala annabi ya ce na gawo kuma yake dan ne mazala ki saboda kishi ne umar umar yake matan aljannan masu kun faganta umar da Allah eh matar umar ta gidan aljanna ɗaya daga ciki annabi ya kira kai tana alwala a cikin umar eh? huta da wahala ba za ka kiri ni ba za ka yi ce ba za ka ce to za ka yi umarni da ibi ba mana aljanna aljanna Allah ya fasu da rabo aljanna Allah ya fasu da rabo Allah ya fasu shi kuma ko kuma ko Allah ya da Allah ya da kar ku dinga shiga cikin tabarruki bayan Allah ku yi kokari ku saka ido a kan kaɗan ku saka ido a kan kallon ku da ku yana ɗaya daga cikin abin da ke kauce albarkar al'umma wannan kusan tabarruki da kan mata suke ku ji tsoron Allah ku tausaya ma al'umma ku tsare ma al'umma abin da al'umma za ta faɗa ɗaya daga cikin musikun da tabarruki yi haifarwa yakan hana ruwan mara ƙauna. Kasan wata sun za su fita bayan ta shan fuskar da gardar har akwai wani abu da sha ba a kan gidanta haka ne za ta fito da iya wa iya wa in ta gama da fasiki ɗan uwanta domin malam dama wannan adon da ta yi aikar lantarki wani ɗan cikka ne zai ganta da ita yawa kai yanzu in ka ga yarinya ta saka fuskar ta sa kirjinta a waje ta yi kwalliya a dukkan da ta shi shafa hanyar su in an ba ki domin ka kana so kai yanzu wannan ta yi kamar da makwar yayan ka to amma shi ba su biki da ba irin da yake nema sai ya ya sha kan su sa to sai su haifar ma al'umma mummunan makomo saboda kana ɗaya daga cikin abin da ake yi shi taron dangi a cikin al'umma idan ƴar wani tana irin wannan tafiya da a mai yanzu a nuna yin hakan ba daidai ba ne kuma yaran nan amana Allah ya bashi ya saka ido a kai domin ya gyara domin a gudu tare a tsira tare a gudu tare a tsira tare Allah ya samu da su wa aqimna salatu Allah ya ce kuma ku tsayi da sallah wa atina zakata ku ba da zakar dukiyoyinku wa aqina Allah wa rasula ku yi da'a ma Allah ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innama yuridu Allah iyakar abin da Allah ke nufi bi yubihi ba an kuma rijita ahlul bait Allah ya tafiyar da kazanta da dauda gare ku ya ku iyalai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yatajira ku tafsira ya tsarkake ku ku zauna a cikin sarki to abinda Allah ke nufi kenan da yin waɗannan umarci wannan umarni ya tafi dukkan matan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duk wanda ta kiyaye waɗannan ka'idodi Allah zai sa albarka a cikin rayuwarka ta samu tsarki da tsafta da damu da Allah la ilaha Allah ya samu da shi wa kullu ma yusra fi buyutikunna ku kuma sina abin da ake karantar da ku fi buyutikunna a cikin dakunan min ayatin lahi wal hikma na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ku dinga tuna wa'azin da ake muku a cikin dakunan ku a karanta muku ayoyin alqur'ani a karanta muku a hadisan manzon Allah صلى الله عليه وسلم إن الله كان لطيفا خبيرا لأن الله ميتيني مثل الأمر على الزبائن الله يسامح يا وفي الله يسامح إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأثرا عظيما kuma ya hamsana hadisi wata rana ummu umara al-ansariya ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai ya dukkan ayoyin Qur'ani to sai magana da maza maza maza ne wai take ba a shigo da mata a cikin ayoyi take Allah ya aiko mala'ika Jibril da waɗannan ayoyi ta ba cikin bayan Allah akwai wanda annabi ya ce da aka sama Allah la abara lau aka sama Allah la abara in ya kun yayi alwashi ya ku da Allah to zai yanzu nan bawan Allah da inda ce yau da ayi ruwa to dan ala ya dinka a shirin duk alwashin da suka ci Allah sai ya ci abin a lokacin saboda a biya musu wani yanzu da wani zanga na kuma lafa a rikin sallah ita da shiga gama ta tana fiya a zai yi suna da dafi ka kalli abin da kake faɗa da kyau ka dubi irin maganar da kake faɗa yace manzala cewa ne na gaba ta ta tana fiya annabi ya ce to albayin aw al-had ala zalika kawo shi ko kulaji a bayanka yace cikin biyun nan ba ɗaya shaida ne babu tun da ni kaɗai na gani kuma Allah ba zai bari a mun bulala ba tun da dai an danne min mata a yi zina da mata kuma a mun bulala sai ce wallahi na san Allah zai bari ba ai amma ki sha jikin annabi ya ce ko dai ka kawo shaidu da za su tabbatar da zinanta a masa haske ko kuma amma na tamanin ka mata kalari yake wa annabi ko dai insha Allah yadda shi ne ba ni kadai na ganta ba ni shi yake kuma Allah zai bai aiki to shi ke da daga malaika ne zai zai kawo ayoyi da an yace a gidan safi ka ga ban shi kuma ba ni shi da bai bayin Allah ne in suka yi rantsuwa Allah ka faranta su to Allah sai ya saukar da innal muslimina wal muslimat lalle musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata wal qanitina wal qanitat da masu dokewa akan da'a ma Allah maza da matansu wasadikina wasadikati da masu gaskiya mazansu da matansu wasabirina wasabirati da masu haƙuri akan bin Allah mazansu da matansu wal khashiina da masu kusuri da kankantar da kai ga Allah wal khashiat da masu kankantar da kai ga Allah matansu wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da masu yawan sadaka maza da masu yawan sadaka mata wasa'ilina wasa'ibati da masu azumi mazansu da matansu wal hafizina furujahum da masu tsare al'auransu daga zina maza wal hafizati da masu tsare al'aurarsu daga zina mata wa zakirina Allah kasira wa zakira da masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata a adda Allah lahum magfiratan wa ajran azima to Allah ya musu tanadi na wata gafara da wani sakamako mai girma a ranar alkiyama shine Allah zai musu sakamako mai girma Allah ya samu nan in kwanci kwana a nan sai wani sati gaba ɗaya suna magana ne da matan annabi ya nisa annabi ya nisa annabi ya nisa annabi wa karna fi buyutikunna wa karna ba da mata ake ba fi buyutikunna wa la ba da mata ake ba tabarruj al wa akinna salata akinna salata ba mata bane wa atina zakata atina zakata ba mata bane wa afiqina Allah afiqina Allah ba mata bane wa sai innama yuridu lahu to daga innama din zuwa ƙarshe sai aka cire ta duk nan an daga shiya an yi tun daga can zuwa nan da matan annabi amma rabin ayan sai suka ce ba da matan annabi ba wannan hadisi malam Ibrahim yana magana akan ahadu baiti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda matan da ba su shiga cikin wannan sabon ba mu kuma abin da muke faɗa ahlus sunna innama yuridu lahu liyubihi ba an kumar riba wannan liyubihi ba an kumar riba sai shiga kun gane ba cewa su din ahalul baiti ne na kaso ba ahalul baiti bane amma ahalul baiti ne na iyalan gidansa to ba a nan da kimar take ba shine innama yuridu Allah li yubhi ba an rijza sai shiga saboda wannan ayar ta shafi wannan hadisi yana magana ne akan tsantsan a ahal baitin sa tsallan wannan tsantsan shi wannan hadisi ke magana idan kuma an yi umumi an ce iyalansa yanzu jama'a da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahalikum naran da ƴaƴa da mata duk sun shi to saboda ka wannan ahalul baitin ƴaƴa da mata duk sun shi wancan kuma yana maganar ƴaƴa kuma akwai drakta kuma na maganar mata amma in an kawo shi umumi kowa da kowa ya shi da ba kuma wannan shi ne Allah ya samu dace wannan kuma ne maka kawai yake gaba wani mutum da ke tafiya da wani mutum ne bai aure kuma suka ciwon kuma yin kome ba muna roƙon Allah ya ba su kuma wannan munasaba ce ne ya kamata mu tarbiyi yana daga cikin abin da malaman musulunci suka karrara na wannan lokaci maganar gwaje-gwaje lokacin aure kan yi wasu yanzu ya zama fatawa ce ta musulunci fatawa ce ta musulunci ba ta likitoci ba a musulunta yanzu maganar gwaji kafin a yi aure an karfe shi daga farfajiyar likitanci an dawo da shi duniyar ilimin suna saboda haka wannan magana yanzu ba magana ba ne na likitoci sun ce magana ne na addini ya ce in za a yi aure ko kusur ne a gwada idan ba zai yadda a gwada shi ba a sauka lafiya duk ustazancinta a ji a gwada ta in ba za ta yadda ba a sauka lafiya jama'a kar ku ɗauka cewa ya taƙaita ne kawai akan ciwon kandama ko wani abu akwai cututtuka da yawa wadda ake ɗaukar su ta hanyar zamantakewa wadda kuma dole ne akwai hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam Muslim ya fi da shi annabi ya hana hada rakumai rakumai rakumai marasa lafiya da masu da masu lafiya kar a ke marasa lafiya annabi ya ce a hada su da masu lafiya hadisi ne inda da wannan hadisi ma da su in dai dabbobi annabi ya hana a hada masu lafiya da marasa lafiya to yayin yan adam za a hada marasa lafiya da masu lafiya saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata lallai ku yi tsayuwar daga a kai kuma duk wanda za a yi wannan magana na nema din a nuna mishi abu ne na addini ba ta da malamin musulunci a yi haƙuri kawai a je a gwada wannan gwajin mu mun ga waɗanda suka sun ya ji ba da haukar su ba mu ike da su munati a je a yi gwajin kuma a je a yi gwajin wani abu ne so da tun da dai aka ce a yi a yi an gama magana Allah ya saka muku da alheri kai ustaz ne ita ustaz ya ce a je a yi gwajin